إذ نادى ربه نداء خفيا yayin da ya kira Ubangijinsa, tsarki ya tabbata a gare shi kira a ɓoye don ya fi kusa ga amsawa.